قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين sai ɗaya daga cikin ‘ya'yansa mata ta ce, Ya baba, ka ɗauke shi ƙwadago ya riƙa shayar mana da tumakinmu, don ya cancanta ka ɗauke shi ƙwadago, saboda yana da ƙarfi da amana, da ƙarfinsa zai aiwatar da abin da aka ɗora masa, da amanarsa kuma zai kiyaye abin da aka bashi amanarsa